بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة ليل هي أشد وباء واقوى مقيلا إن لك بالنار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوا وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا آه. suratul muzammil an ce mata suratul muzammil saboda ta fara da al-muzammil ya ayyuhal muzammil wato wani lokaci na da aka fara mai wahayi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoro sai yayyo gida yana cewa mata ce zammiluni zammiluni sai Allah ya saukar da wannan sura ya ayyuhal muzammil ya kai mai lullubewa yana cewa ku lullube ni ku lullube ni bayan an lullube shi ya samu natsuwa saboda in mutum ya ji tsoro abin da ka sauƙaƙa mai tsoron nan ya yi kwana to shi na sai yin nemi a lullube shi ya kwana ya ɗan ji dama-dama yana lullube a kwana ya fara tahowa da daddare kwana ya fara tahowa sai Allah ya ce ya ayyuhal muzzammil ya mai lullubewa kumin laila ta shi da dare kai kiyamun laili illa ban banda dan lokaci kaɗan, wato tsawon dare duka ka raga dan kadan duka kai kiyamun laili dan ya Allah na son mutum yana so ya dauka kashi sai ya shirya shi ga kiyamun laili to sai Allah ya ce annabi ya tashi ya kiyamun laili niswa kai kiyamun laili rabin dare awon kwasuna wa kalila ko ka rage daga rabin dare kaɗan aw da alaihi ko kai ƙari ga rabin dare amma dai wara warattil qur'ana tartila ka karanta qur'ani tartila wato karatu bisa ga gaida da tajawidi kaka yi irin karatun ga da yara ka yi wajen abin wajen wajen tahajjud suna ta yi kamar masu wargin yara ya karatun yadda ya kamata tartilan don eh, irin wancan karatu na gaggawa ba da shi aka ɗaukaka ba ya ana son ɗaukaka za a yi karatun ƙwarani tartilan za a yi shi wadda ya kamata a yi shi inna sanuki alayka qawlan thaqila da yasa maka ce kai kiyamun laili mu za mu kado maka magana mai nauyi wato in ana so a mutum yayi ƙarfi yayi aiki ya dauki lalura mai nauyi to kiyamun laili aka aza shi gare ta duk wanda ka kiyamun laili to zai iya daukar lalura ko mi nauyin ta Allah ya ce abin abinda yasa muka ce kai kiyamun laili inna sanuki alayka qawlan thaqila mu za mu kado maka magana mai nauyi saboda samu kiyamar laili ka samu ƙarfi ga jikinka kamin makatsu maka ita inna nashi atal laili lalle tashi da daddare hiya ashaddu wada'an ai ashaddu wada'an ta yi zama ta yi tsananin daidaituwa da zuciya magana da ya daidai da abin nan niyyar zuciya wa aka wama kilan kuma ta yi kilan magana aka wama wadda ta yi kima wato ta yi magana mai kima inna laka bin nahari tawan dawila lalle da rana kana da sabu yawo ka shiga duk inda kaka so ka yawo ta dawila da lokaci mai tsawo da rana shiga duk inda haka so da rana ka zagaya amma da daddare to kiyamul laile za a yi eh, duk wata da'awa wadda aka so ta yi nasara to mai ita sai an sa shi kiyamul laile, abin da yasa kuwa ganin matasan mana tasowa a kaga mutum a waje zama wani abu sai kaga ya ya mutu qiyamul laila babu duk da a wanda aka so a yi nasara su dole sai an gama ta da sallah wanga annabi na aka hada ma da shi da sahabban harko an kace su kama qiyamul laili domin da awa wanda duk ba a fara da qiyamul layli ba ba ta nasara yaran mu yanzu hutawa suka so kuma daukaka suka so mutum ya ce daukaka ya kaso kuma hanyar da aka bi a daukaka ya ce bai binta kowa bai sani wahalar banza wanda naka iya a haka ni nake kowa bai wahalshe ne to kowa ko ba ka an san mukami ne ka azama kan kaji in kana da dan naka da kabe da naka Allah ya gafarta mana sannan zkur isma rabbika ka ambaci sunan ubangijinka ka ce Allahu akbar ka sallah ko kuma ka yawaita zikiri bayan kiyama laili da daddare da rana kuma ka yawaita zikirin Allah wa tabbatar ilaihi tartila ka yanke zuwa ga Allah ka bar kowa ka bar zagin mutane don masu baka kuɗi ba ka bar wa mutane arashi da habaiti don ba su baka koyi ba yanke da tunanin wani abu gare su kuma ga Allah shi kadai tamtilan yankewa shi Allah ya ce ana inda zanna abdi ni inda bawa na ke da tona da ina na in mai da tona alheri ya baka alheri rabbul mashriqi ubangijin gabas wal magharibi da yamma la ilaha illa huwa babu abin bauta da shi da gaskiya sai shi fatta fatakhizu wakilan karkai wakilinka a ah, shiya ubangijin gabas da yamma saboda haka da gare shi gaba da yamma don nashi na kakka ga ya nisa abu yana iya kawo shi kusa wasu bira alama ya kulu na ka yi hankuri da kalmomin da suka waɗi a na ƙazahi gare ka da masu ce maka boka da masu ce maka mai sihiri da masu ce maka mawaƙi da masu ce ma ɗan tsanani kana tsananta ma kanka da ba wajibi ba to duk abin nan da suka waɗi ya hankuri da shiya wa ka kaurace musu hajaran jamila kauracewa mai kyau wanda babu kasa hankuri kai ta hankuri ka kaurace musu da su da duk abin da suka yi na bauta amma dai ka abin nan ka ci gaba da bauta Allah kar ka ja da baya shi ko mai kareta ta da da ni da su wa zanni wal وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مئيلا إلا عليكم رسولا شاهدا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كبرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن جاء اتخذ إلى ربه سبيلا wani mukallabi na kaban da waɗannan da ka kareta ana haɗin gaskiya suna kareta wai su shedannu na to banne da su Ulin na amati ma abuta ni'ima wai dan Allah ya ba su ni'ima ta kuɗi ko milki ko wata ɗaukaka. Ana faɗin gaskiya suna ƙaryatawa. Wa mahilhun qalila jinkirta musu ɗan lokaci kaɗan za mu yi maganin su. Inna ladaina an kala lalle wurin mu akwai maruruwa wa jahiman da kuma wata jahim. Wada aman za gustata akwai wani abinci mai mace waya ya wucewa ya ƙi dawowa wa azaban alima da kuma azaba mai radadi. yau matar addu ranar kiyama ran da ƙasa ka girgiza wal jibalu da duwatsu wa kanat jibalu katiban mahila duwatsu su zama katiban wato tudu mahila abin shekewa kaga dutse ya zama kamar gari iska na buguwa yana sheke shi mahila In na inna arsalna ilaykum rasulan mu ma aiko manzo zuwa gare ku shahida alaikum mai shaida akan ku kama arsalna ila fir'auna rasula kamar da muka aiko manzo zuwa ga fir'auna fa ta fir'aunur rasul sai fir'auna ya saba wa manzo fa hu mun ka kama shi aka akanan wabila kamu mai karuwa wabil mai nauyi kwarai fa ta tattakuna ya za ku kare kanku in ka farto in kun ka kafirci ya za ku kare kanku ga yauma yini mai tsanani ya jalo na shi ba wanda har da yare yan kanana sai ya sa su hurhura saboda zahi ne a sama mun faɗi rumbi shi wannan yini har da sama sai ta tsage saboda zuwa ne kana wa'adu maf'ula alƙawari ne ya zama abin aikatawa fa ranar kiyama ke kenan inna hadhihi tazkira lalle wannan sura wa'azi ta wa sha ana hada ila rabbihi sabila duk wanda ya so ya kama hanya zuwa ga ubangiji ne ita wannan sura wa'azi ta kun ga dama ya kama hanya zuwa ga ubangiji ne inna rabbaka إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن توسوا وتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون بالرد يبتغون من فضل الله وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن A farkon sura, أهركم سورة أنت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا to da shi da sahabbai ne duka sun tsayi da wannan umarni da aka bashi Allah ya ce inna rabbaka ya alam lalle Allah ubangijinka ya sani annaka taqumu adana kai lalle kana tsayuwa adana wato mai karanci min sulusai laili ga sulusi biyu na dare ya an ka kasa dare kashi uku to kana tsayuwa abin da ya kusa kashi biyu cikin uku wani tsawo kana tsayuwa wani lokaci rabin dare gaba ɗai wasu lissawo kana tsayuwa kashi guda cikin uku na dare gaba ɗai ba kai ɗaya ba wa ɗa'ifatu min allazina aka da wasu jama'a cikin wa'annan da aka tare da kai su ma sun karɓa abin na aikin gada aka baka ka gaya musu ma sun karɓa to ɗan ce in an ka ce su tashi rabin dare saboda ba su da agogo sai su tsayi ko da mutum ka dura sahiya ta waye to Allah ya ce wallahu ya kaddara laila Allah shi ka kaddara tsawon dare wannan hara da yini alima Allah tosuwa Allah ya san ku ba ku ya a tsawon dare da yini Allah ya san ba ku da yi shi don haka fata ba alaikum ya anshi tuba gare ku wato ya ya doke muku wannan hukunci na kiyamul laili abinda aka so kiyamul laili sai ta horar da su ta gyara imanin ta iya ɗauka aiki mai yawa to kuma sun yi Allah ya ce to ya doke kiyamul laili tsawon dare daga harkon dare zuwa sahi ya doke shi yanzu fa kara umma ta yassara min qur'ani ku karanta abin da ya sauka gare ku na qur'ani yanzu kiyamul laili kowa ya ci gaba da yi wa da yaka iyawa alima an sai kunu minkum warda Allah ya san cikin ku za a samu marasa lahiya to an rage ta ita kiyamul laili koyo shi ka'ida ce ga masu addini dole su rika yinta amma dai ba wajabci ba wancan wajabci na farko an dauke shi don an kawo farilla yanzu yace Allah ya sani cikin ku akwai marasa lahiya wa akharu ne yadrubuna na ardi wasu kuma Allah ya sani suna zuwa kasuwanci cikin kasa wurare daban-daban yabtaguna min fadlillah suna neman fadlar Allah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah kuma wasu Allah ya sani wasu kuma jihadi suka zuwa fi sabilillah to mutum ya tafi kasuwanci ya wahala ya yi rashin lahiya ya wahala ya tafi jihadi ya dawo ya wahala kuma a ce shi kwana tsaye akwai wahala Allah ya ce to ya tsoke wannan yanzu fa qara'u ma tayassara minhu ka karanta abin da ya sauƙaƙa daga alqur'ani wato kowannen ku shi sallah shi abin da duk ya sauka a gare shi wa ki musalla kuma ku tsaya da sallah ta farilla da ɗayan sallah farilla ta sahu. wa atu zakka ku ba da zakka wa qaridullah qada hasana ku ba Allah kyakkyawan rance wato sadaka da niyya mai kyawu wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair duk abin da kun ka gabatar da kawunan ku na alheri kamar yanzu kun ga wata azumi duk abin da kaka iyawa na sadaka ko mina na ka yi ko mina na duk abin da kun ka gabatar na alheri to ko menene fa abin nan li anfusikum don nan ku kun ka gabatar min khairin na alheri tajiduhu inda Allah za ku samu sakamako ne wurin Allah kuma ko nawa ka basuwa ko nawa kun ka basuwa za ku samu sakamakon huwa khairan ya yi abin nan da kun ka bai wa azama ajara ya yi lada mai girma bisa ga abin da kun ka bai ko nawa ka basuwa sai Allah ya yi maka ƙari ko wani lokaci balle yanzu ga watan Ramadan kada ku yi wasa ya ku jama'a watan ramadana yana ban kwana yau 20 ga wata watan ramadana yana ban kwana ku yi kokari kowanku ya yi duwa ya ka iyawa kwanan ga goma da sun karagi a yi sallah da daddare a yi azumi da sahi a ɗauka azumi da rana a yi ayyukan alheri a yi zikirin allah a yi karatun Alƙur'ani, a sai wajen tafsiri a ba da sadaka da rana da marece da daddare duk a yi ta ba da sadaka baƙonmu ya yi kusa tahiya wata Laha. amma haku yawaita istighfari ga Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai rama ko san mutum gajiyayye yana yana sallah yana sabo yana sallah yana sabo yana azumi yana sabo to ku yawaita istighfari wata gafirullah ku yawaita istighfari inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne ko mai rama da gafararka da rahamarka Allah ka gafarta mana Allah da albarka wannan sura Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mu uwayenmu Allah ka shirya mana ɗiya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ka shirya mana matayenmu ka zaunar da mu lahiya da su ka kara mana hankuri da suwa da lalurorin mu duka ba mu abin da za mu yi ta halaliya Allah dukkan sabonmu ka yahi mana ka raba mana sabonka ya Allah ya gafurur rahim